Tsaka mai wuya. sunana abubakar umar sahabi ni shawarar da ke gare ni wanda nake son in ba mai girma gwamnan jihar neja dr abubakar sani bello da mukarraban shi musamman akan abin da ya shafi insecurity matsalan tsaro wallahi su tashi tsaye su ga cewa sun kare jinainan jama'a da dukiyoyinsu ina ba gwamna shawara ya samu ainihin shawarwari da koyi da irin yadda gwamnatin barno ta yi shi gwamna ya tsayu na barno duk inda aka ce ga wasu matsala yakan je da jama'an shi a gani a jajanta tanin mutane a ɗauki kuma mataki akan wannan sunana Aliyu Muhammad Sani Adarawa Kwantagora a gaskiya yanayin da muke ciki a wannan ƙasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki akan sha'anin tsaro shawara ta ga ita gwamnatin mu ta tarayya da ta jiha wanda su ne Allah ya dora mu alhakin kula da zaman lahiyar mutane da kwanciyar su kuma wallahi in ba su yi ba Allah zai tambaye su kuma wannan gwamnati za su wuce wasu za su zo kuma zai zama cikin tarihin su mai suka yi kuma ranar tashin kiyama mai suka yi za su gaya mu Allah jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a shirin na tsaka mai wuya a makon jiya ne muka fara kawo muku muhawara game da korafin gwamnan jihar Neja akan shugaba Muhammadu Buhari duk da cewa dukkansu 'yan jam'iyya ɗaya ce ta APC inda shi gwamna Abubakar Sani Bello ɗan yake cewa gwamnatin tarayya sam ta kyale jihar Neja ba ta taimaka mata a yakin da take yi da 'yan ta'adda da ke kai mata hare-hare har abin da ya kai ga 'yan Boko Haram suka tada tutocinsu a wasu garuruwa na ita jihar Neja din. To yau za mu kawo muku ci gaban wannan muhawarar da ake fafatawa tsakanin Honorable Abubakar Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Mutane sakataren gwamnatin ita jihar Niger din. Muhawarar dai Mustapha Natsir ba tsari wakilinmu na mu ne shirya mana ita kuma gashi da ci gabanta. Mutane wayanda ke ba bayan Naja ba suna kawo nasu shawarwari suna kawo nasu duk abin da ya kamata na shawarwari ga gwamna to bai tsammani wai sai an tuntubi mutanen National Assembly kafin a ce wai sai dai ah? sun kwa mai zama gwamna nasu abin gaba kuma maganar da yake yi cewa nan an yi kasafin kuɗi mm. a kasafin kuɗi an yi shi abuja mu da muke cikin naija mu gani a ƙasa kuma shi ne abin da cewa eh, eh, na karkara da abin da kuma sakatare abin da ake cewa shi da muna nufin cewa su tallafi ana maganar tsaro ne daraja ba da ke fara kira kai muna muna muna muna yaba masa muna eh? yaba muna yaba ma girma you shugaban kasa Alhaji Muhammad Buhari hmm. mai girma gwamnan mu yana saduwa da shi yana mutunta shi akan aikin da yake da kuma gudunmawa da yake ba Naja eh, amma hmm. akwai waɗansu abubuwa kila waɗanda ya kamata aka ba wannan hakin su ya wayan abubuwa kila ba sa kai masa ina bayanai cikakke abin da ke kasa na'am to amma ya eh. sa abin da ke faruwa a tafa wanda yake gwamnati na jihar Niger a kokarin take yi ta yi maganin wayan abubuwa din. Na'am. Ba taba jin abin da kake shine akan akan oh, oh. abin da kake shine an ce babu tallafi an ce babu wani tallafi an ce ba an ce babu wani tallafi da gwamnatin tarayya ba magana ba wani ba wai an ce tallafi na musamman ake magana na'am idan baka sani ba hmm. idan idan honorable bai sani ba hmm. yau sojojin da ake kawo mana da yan sandan da suke aiki a cikin jihar Najeriya suna nan dama amma yawanci kula da su waye ke yi a to ai na zo mana saboda haka saboda haka SSD. magana cewa ganin abin ka ci gaban jihar Niger ake yi saboda haka abin da naji mazo ne fita haka yake idan kuma mutane suna so su zo su su tabbatar da shi su zo mana na'am exactly bari ka magana bari ka ce sojoji gwamnatin tarayya take kula da sojoji jihar da ita kadai ta fito ta da kwarafi da gwamnatin tarayya take sukar shugaban Muhammadu Buhari ta cewa ba a taimaka mata wannan tsaro ko ina ne ana yin shi a Zamfara ana yin shi a Kaduna ana yin shi a Eh, ba ka tashi ta ce shugaban Muhammadu da Buhari da da Buhari wannan ba. Hello. na bari kana yawa eh SSG. Ba abin da Honorable Lado zai gaya mani Uh, kokarin da gwamnatin take yi akan mm, Gaskiya ne amma maganar da kake amma wani wani ba ta idan aka yi ba bai a ce ta fito tana sukar gwamnatin tarayya ba bai kamata ta fito ta ce gwamnatin tarayya ba ta mata ba. Mun sani honorable Lado honorable Lado honorable Lado yawa SSG ga Abdallah ku mu ku bari daki daki ta yadda jama'a za su fahimta hmm. na'am a kowane wata mun san abin da muke ba jami'an tsaro sojoji 'yan sanda civil defense da sauransu na biyu mun san abin da yake idan za ka yi maganar vigilance wato yan banga na ja ce tana cikin na farko da muka tsara maganar vigilance wanda yake a kowane lokacin gama muna da su kayayyakin aiki ka je ka bincika shin da me gwamnati na ah, a kan tabbatar da cewa an yi amfani da sayo kayayyakin aiki wanda zai yi korafin me ake yi to korafin ake yi da tarayya korafin me ake yi da gwamnatin tarayya ina son tambaye tarayya kuke nema da faru a shugaban bakar gambe da wuya. Eh. Kuma yana tabbatar mata cewa tun wani da an kori shi ya bar gidaje ya bar shi da sauransu su ba su abinci su ci da su. Yawa eh, eh, na. Ina tabbatar maka kare wasu asuwa yake kada kare wasu kare a yi magana da adalci mu za a yi magana da adalci a za a yi magana na gaskiya wani irin goyon baya ne shugaban kasa bai bada a jihar Neja mun taba jin honorable Lado ya tashi akan majalisa ya magana magana tsaro na Najeriya amma na ci wani senator yana yi a yi sa yi na'am eh, SSG sakatare wani taimako ne wani taimako ne wani taimako ne gwamnatin jihar Niger wanda ta nima a wajen gwamnatin tarayya ba a ta ba wannan shi ne magana an ce gwamnatin tarayya ba ta ba da goyon baya an ce gwamnatin tarayya ba ta taimaka ma gwamnatin jihar Niger taimakon me aka nema a jihar Niger mai girma bai fito ya ce wai president Muhammad Buhari shi ne ba. gaishe ku malamai, to a nan za mu ja birki a kashi na biyu na wannan haura a kashi na uku mai zuwa muku yan Allah da a rana wata yau. Za mu ji shin gwamnatin tarayya tana taimakawa jihar Neja dangane da 'yan gudun hijirar da ke kwararowa daga jihohi ko kuma garuruwa da kauyukan da ake kawo hari. Sannan shi dan majalisar dokoki Lado ya ce shi yana ma shakka cewa akwai Boko Haram cikin jihar Neja din Domin a cewarsa ta bakin gwamnan jihar Neja ne kawai aka ji wannan magana ɗin. kuma shin da yake yanzu an ce boko haram ta zo jihar neja ta kusanci abuja kenan sai yaya to sai a dakace mu a ci gaban wannan muhara in allah ya kai mu rana wata yau yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji wato shi honorable abokan lado su suleja dan majalisar dokokin tarayya a abuja da kuma sakataren gwamnatin jihar neja dan alhaji ahmad ibrahim matani sannan da shi nasiru wato mustapha nasiru ba tsari wakilin mu kenan da ya shirya mana muhawara din haɗe da Grace adera Audu da ta haɗa ta, Adiyu Mustapha Sakunan ke ban kwana daga Washington. Huta lafiya.